lokaci mai albarka a yau asabar sha tara ga watan rabi a tsani shekara ta 1437 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da talatin ga watan ɗaya shekara 2016 meladiya kuna cikin wannan littafi al-mala'ikatul muqarrabin na babban malami Muhammad bin Abdul Wahhab alaqil hafizahullah muna cikin addu'o'i da mala'iku suke ma ɗaiɗaikun mutane saboda wasu ayyuka da suka yi amuyi na ɗaya biyu uku hudu biyar shida za mu tashi a na bakwai shafi ɗari da sha ɗaya ko du'a'uhum lil mutasahhirin nan za mu tashi ko A daga cikin addu'o'in da mala'iku suke ma mutane akwai addu'an da suke lil na ga masu sahur masu tashi da watan ramadana za su yi azumi a lokacin da za a yi sahur akwai mala'iku da aka sa suna ma waɗanda suke sahur addu'a kamar yadda ya zo a cikin hadisi as-suhur ko as-sahur yana da wato abu guda biyu ko kace as-suhur ko kuma as-sahur in kace as-sahur shi abinci as-suhur kuma aiki kaman al-wudu da kuma al-wadu ko at-tuhur da kuma at-tahur kace al-wudu abin alwala al-wudu shi aikin alwala at-tuhur tsirki at-tahur abin tsirki to haka wannan as-suhur ta'amun mubarakun wato abinci ne mai albarka amara bihin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi umurni da a yi sahur wa hatta alaihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar wa mimma yuraqibu fihi anna Allah subhanahu wa ta'ala wal mala'ika yusalluna 'ala al mutasahhirin daga cikin kuma abin da ke ƙara kudaitar da mutum musulmi akan sahur Allah da mala'ikunsa suna ma waɗanda suke sahur addu'a كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما ديزو حديث عبد الله بن عمر ألا يرجدسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسخرين ألا دملائكنسا سنا ما سسهر الدعاء wannan shine muhallin shahid kenan daga cikin mutanen da ake ma addu'a akwai masu sahur wanda ya yi da niyya mai kyau domin ya samu karfin da zai iya wato kai azuminsa kuma ya ɗauki a wannan sahur ɗin sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ibada ce ba wai kawai ya cika ciki ba shi kenan to mutum sai ya samu wannan addu'a ta mala'iku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce akwai albarka a cikin sahur wannan nan albarkatu daga ciki akwai yin ci sahur din ɗaukansa kuma a matsayin ibada ko da mutum baya jin cin abinci saboda ibada ne to ya tace dai nuna cewa ko da ruwa ko bino ko lemu ko wani abu dai da zai iya sa a bakinsa da sunan wannan sunnan yayi sai samu wannan addu'a na mala'iku din alaikum salam ba sai watan azumi ba eh na'am eh na'am duk wani sahur to saboda ya fi shahara ramadan ne ina gani ah, ah, ah. <laughs> a kowane lokaci insha Allah inda mutum zai azumi na'am na takwas du'ahum lis-sa'im idza akala indahu al-mafatir daga cikin mutanen da mala'iku suke masa addu'a wato addu'an da suke ma mai azumi amma kuma in waɗanda suke su ba azumi suke ba suka zo suka ci abinci a wurinsa mana da rana mutu ya yi abinci sai gayyato mutane shi kuma yana azumi to shi mai azumin ne za su masa addu'a wanda wasu baƙi da ba azumi suke ba suka ci abinci a wurinsa shine wannan abin yake nuni an ummi umarata ibnatu ka'abi al-ansariya رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وإنما كان كرنت نسيبة بنت كعب بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم ياشق جدنت وترانا فقدمت إليه طعاما سيتقاوم النبي صلى الله عليه وسلم abinci faƙala sai annabi ce kuli ci abinci ke ma bismillah ki zo ki ɗiba ki ci faƙalat inni sa'imatun ki ce tana azumi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تسلي عليه الملائكة hatta أكل عنده حتى يفرغوا وربما حتى يشبعوا wannan hadisi kenan wato ya nuna inna sa'ima lalle mai azumi tusalli alaihi mala'ika mala'iku za su dinga masa addu'a idza ukila dahu idan aka ci abinci a wurinsa lokacin da suke ci ana nana masa addu'a hatta ya faragu har sai sun gama cin abinci ko kuma sai sun koshi su masu cin abinci in muka ce hatta ya faragu kaga da ya an kawo abincin an fara shi za su dinga masa addu'a kenan ya kamar shi hatta ya shi ba wuto kenan ba su koshi ba watakila ba zai samu wannan addu'a ba don sai sun goyi ko kuma za su in sun fara ce har sai sun goshi za a daina masa addu'a wannan ya nuna kenan mala'iku za su ma mai azumi wanda ya ciyar da mutane an gane wannan shine wannan hadisi imam tirmizi ya rawaito shi cikin babi da ake bayani ba abwabu as-siyami kuma ya faɗi hadha hadisun hasanun sahihun ibnu majah ma rawaito hadisi imam ahmad ma ya rawaito hadisi a cikin musnad dinsa na du'a'uhum liman 'ada maridan addu'an da mala'iku suke ma wanda ya je gaida mara lafiya wani dan uwa musulmi bai da lafiya ce bari mu je mu gaida shi ko bari in je in gaida shi to mala'iku suna nan suna ma wannan mai zuwa din addu'a عن علي بن أبي طالب رضي anhu عنه قال سمعت sallallahu alaihi wa الله عليه وسلم يقول إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك ملك حتى يصبح قلنا حديثي إمام أحمد يرويتو حديث كما حديثي إنغانتتشي wato daga aliyu bin abi talib radiyallahu anhu ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi idza aada ar-rajulu akhahu al-muslim idan mutum ya gaida je gaida dan uwansa musulmi to yana tafiya a gefen aljanna kama yana zumkan ƴaƴan aljanna har sai lokacin da ya zo ya zauna a lokaci a wannan inda mara lafiyan ne yake da je gai da shi haka in ya taso zai dawo kuma sai ya dawo gida fa idza jalasa idan ya zauna ga maratu rahama rahama sai ta lullube shi fa in kana budwasa idan da yamma ne mutum ai da safe ne mutum ya tafi gai da mara lafiya to mala'iku dubu saba'in za su dinga masa addu'a har sai yammaci yayi idan da yamma ne dubu saba'in za su dinga masa addu'a har sai gari ya waye kamar yanzu misali mutum yaje je ne ya gaida mara lafiya ko daga bayan la'asar to daga nan za su dinga masa addu'a sai lokacin da safe ya yi inda safe ne kuma har sai yamma ta yi kaga ba garamin alkhairi bane a ce mala'iku dubu saba'in suna mawani addu'a Allah ka yi mawani kaza Allah ka gafarta masa Allah ka masa rahama to kaga aiki ne wanda yake mai girma kenan yana daga cikin wanda mutanen da mala'iku suke masa addu'a wanda ya je gaida dan uwansa mara lafiya malakun salam mara lafiya din ko krista ne ko musulmi ne ko ba musulmi ba ko kuwa to nan dai ba a faɗi ko musulmi ba ko wanda ba musulmi kuma yana nuni kila ko wanda ba musulmi ba a zahirin hadisi don bai faɗi ko a khahul Musulmi ɗan uwansa musulmi afwan to an faɗi musulmi ne haka ne na'am sai in ya zama musulmi tunda an kawo shi eh na'am na goma ta'aminuhum ala du'a man hadara inda al-marid daga ciki mala'iku kuma za su dinga fadin amin idan har mutum ya zo ya yi addu'a wurin mara lafiya ko kuma mamaci ka su addu'a to mala'iku suna yin amin abin da kake faɗi bagi liman hadara inda almaridi aw almayyit an yad'u lahu ya kamata ga wanda ya halarci mara lafiya ko wanda yake mamaci to yi masa addu'a bima warada da addu'an da ta zo a sunna wa an ya tajannaba du'a bisu'i alaihi kada ya masa mummunan addu'a aw ala nafsihi ko yayi ma kansa mummunan addu'a a wurin aw ahalihi ko iyalansa fagad warada domin hadisai sun zo annal mala'ikata tu'amminu ala du'a'i man da'a inda al-marid al mala'iku suna amin din akan duk wanda yayi addu'a a wurin mara lafiya ko kuma mamaci to kenan kada mutum yayi mummunan addu'a ma koda kansa ne to kenan mala'iku za su yi amin ce mun mutu mun lalace to za su ce amin kenan fa to kaga ake tsoro kada mutum mummunan addu'a akan inda wurin da wani bayi da lafiya ko kuma ya rasu me dalilin mai littafi fa an ummi salama radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خبرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون idan kuka halarci mara lafiya ko mamaci to ku faɗi alkhairi domin mala'iku suna amin ɗin abin da kuke faɗa a wannan wurin domin suna nan tare da mutane a wurin to in aka faɗi alkhairi za su ce amin in aka faɗi sharri za su ce amin wani hadisi yana da zawo a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu abu salama ya rasu da ya sami sai ya samu iyalansa da ya zo sai ga idanunsa a buɗe suna kallon sama sai ya rufe idanun to sai su ummu salama da sauran mutane suke ta kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u li anfusikum illa khairan kada ku roka makawunan ku sai alkhairi domin mala'iku suna amin din abinda kuke fadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a sai Allah ka gafarta ma Abu Dalha ya Allah ka masa rahama Allah ka bashi wato khalifa da zai zama alkhairi ga iyalansa kaga da karshe annabi ne ya aure umu salama din kaga addu'an ta karbu mala'iku sun ce amin kenan to kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sai zama shine khalifa din don wa khulufi ahli yaka annabi ya fada ka bashi wa ka ba ummu abu salama khalifa wanda na alheri daga iyalansa ummu salama ta ce da ta ji haka ai da ta da lokacin da shi abu salama ya rasu kuma sai Allah ya mata ilhama sai ta faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta faɗi addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai ta ce to tun da na ji annabi ya faɗi wannan na karanta amma tunaninta to waye ne ya fi abu salama abu talha abu salama abu salama ummu salama ba ummu sulaim ba sulaim ne na abu talha to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo yana santa sai ta gane a ce addu'an da ta yi kuma ga addu'an da annabi ya yi mala'iku sun faɗi amin kenan sai annabi ya shanza Allah ya shanza mata da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo turo yana neman ta ce to fa ita tana da kishi ga yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai mata addu'a Allah ya mata kishi kuma Allah zai wadatar da ya'yanta ne sai annabi ya aure ta kenan addu'an da annabi ya yi a wannan wurin ma'anansa ya nuna cewa daga nan addu'an da aka karba shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama har ya zama shine mijinta daga baya to kai kenan mala'iku suna amin sai ce to kada ku faɗi al ko da akan kan mutum ne kada mutum ya mummunan kansa addu'a ko da ba ga mara lafiyan ba ko da ga ba mamacin ba shi kansa ma da ya je wurin kada ya mummunan addu'a wurin kada ya ma iyalansa mummunan addu'a kada ya ma dukiyarsa mummunan addu'a zo mala'iku za su faɗi amin kuma za a karbi addu'a wannan shine na goma kenan nishadiyata aminuhum ala man yad'u li akhihi almuslim wato amin din da suke yi kuma ga wanda yayi ma dan uwansa musulmi addu'a an abi darda an abi darda radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahri ghaibi illa qala al-mala'ika wa laka mithluhu ce babu wani in ji abu darda'i daga annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani musulmi da zai ma dan uwansa addu'a bayan dan uwan nan baya nan wace mala'iku sun ce amin sannan kuma ce wa laka mithluhu kana da abin da ka roƙa masa na alkhairi shi yasa malai suka ce to ko da na sharri ma mutum ya roƙa ma wani kuma muna addu'a shi ma zai ce amin walaka mithluhu shi yasa mutum kullu ya kokari yayi ma yan uwansa addu'a ta alkhairi gurgudo yadda kake ma yan uwanka addu'an alkhairi kana yi gurgudo yadda kake samu alkhairi domin da ka kace Allah yi ma wani kaza sai mala'ika ce amin zai masa walaka mithluhu Allah ka yi mawa ne ka ji gawa ne ko ka tausaya mawa ne ko ka gafarta mawa ne ko ka sawa ne zama wato ka shiryatar da shi sai amin walaka mithluhu yana wannan yana kudaitar da mu aka yi ma juna addu'a kenan musamman kuma shugabanni idan kai masa addu'a Allah shiryatar da shi to sai Allah shiryatar da shi kai ma shiryatar da kai yi mummuna addu'a kuma shi ma abin da zai faru kenan alaikum salam ko wanda yawan mutane da suka za su faɗi wa laka mitluhu Allah da wani da wani da wani kai musu zama laiku za shi wa laka mitluhu eh kenan kana kaga da yawa kenan eh na'am no Eh shi ma kaga yana nuna kenan sai so irin maganganun da za a faɗa lokacin da aka yi maganan da ta dace da amin to su mulaki za su faɗi amin to su maganganu za ka ga akwai wata magana ba ta da wata amsa in ba amin ba to su za su faɗi amin shi sa mutum in aka zo wajen mutuwa ya yi ƙoƙari ya dinga barin ma wurin sosai in aka gama abin da ya kamata ko kuma mara lafiyan azo gaida shi da an gaida shi to sai a yi sauri a tafi in aka masa addu'a shi ke sai a gara kada a zauna kuma a fara hiran siyasa nan za a iya zagi wani to kaga na yi ma wani mummunan magana kuma mala'iku za su ce amin kaga abun bai kyautu ba kenan na'am wannan hadisi na gaba daga ummu darda Allah madaukin sarki yarda da ita qalat haddathani sayyidi أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمن ولك بمثلي wannan umu darda ta rawaito daga mijinta ta kira shi da sayyidi wato mijina ya bani labari annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu. shine wancan hadisin na gaba kenan ya ji annabi yake faɗi man da ali akhihi bi zaharil ghaibi duk wanda yema dan uwansa musulmi addu'a bayan mutumin nan baya nan izharil ghaibi din kenan bai san ma kana masa addu'a ba kana masa kuma addu'an alkhairi to akwai qala al malakul muwakkal akwai mala'ika wanda shi aikin sa kenan kawai kai ma wani addu'a ya fadi amin ce walaka mithlu kuma to shi mala'ikan din zai fadi amin amin bi ma'ana allahumma stajib shine ma'anan amin ya allah ka karba ma'anan amin kenan a larabci to mala’ika zai shi ya Allah ka karɓa sa’an nan kai ma za a baka irinsa wala ka bi kai ma kana da katonkucin abin da ka roba masa imam musulmi ya roto wannan hadisi ƙalan nawawi fa’ida sai malita hije mana akwai fa’ida a nan da ya kamata ya gaya mana ƙalan nawawi wa rahimahullah imamun nawi a sharhin wannan hadisi na sayi musulmi ففيه جواز تسمية المرأة زوجها سيدها wannan yana nuna ya halatta mace ta kira mijinta sayyidi wato mai gida kenan ko shine sayyid mai gida sa'annan kuma ya halatta kuma ta girmama shi don haddasa ni sayyidi sayyidi mai gidana ya bani labari ba sunansa ba ko alkunyarsa sai ta bashi wani suna na girmamawa to ya halatta kenan ai haka din inji imamun nawawi Allah wadin sarki ya masa rahama Na. nisha biyu du'a'uhum li arwahil mu'minin addu'an da mala'iku suke ma rayukan mu'minai lokacin da suka zo mutuwa an abi hurairah radiyallahu anhu qala إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يسعدانها قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك هو ذكر المسك قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم in انطلقوا bihi ila آخر العجل wannan hadisi abu huraira ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi idza kharaja ruhul mu'min idan rai na mu'mini ya fita talaqaha malakani malaiku biyu za su karbi wannan ran sai yas'adani su hau da shi zuwa sama kala hammad hammad wanda ya ruwaito hadisi fa zakara min sai aka ambata na daga daɗin wato ƙamshin wannan ita ran wa zukira almis kuma aka ambaci almis don an ce za su zo masa da likkafani daga aljanna da miski daga aljanna hadisi yana da tsawon ka mun karanta shi a baya a ahkamul jana'iz na Muhammad Nasiruddin Albani hadisi ya kai kusan peji biyu zuwa uku a littafin yana da tsawo shi kawai abin da yake so ya kawo mana wannan yake qala wa yaqulu ahlus sama mutanen sama mala'iku sai su ce ruhun tayyibatun wato rai mai tsarki ja'ad min qibalil ardi ta zo daga ƙasa kasa wato ga ruhi ga wani rai mai tsarki ya zo daga ƙasa. sallallahu alayka wa ala jasadi kunti ta'mirina Allah yi miki wato rahama da kuma jikin da kasance kina rayawa a duniya tunda rai yanzu ta fita jiki ya zama ba rai to Allah ya miki rahama da kuma jikin da kike rayawa a duniya wanda kike ciki kenan inda kika fito mala'iku addu'an da za su yi kenan wannan shine addu'an mala'iku fa yantaliqu bihi ila rabbihi azza wa jalla sai a tafi da wannan ran zuwa ga ubangiji madaukakin sarki thumma yaqulu sai a ce in taliqu bihi ila akhiril ajal akai har zuwa wasu malamai sun ce ila sidratil muntaha kina wannan akirin ajal din can sama wasu ka ce a'a ilan ibai ajalid duniya zuwa lokacin da za a yi tashin kiyama a sata mana dan aljanna da aljanna dan wuta da wuta zuwa wannan lokacin shine afilul ajal da ake magana anan qala wa innal kafira idza kharajat ruhuhu qala hammad wa dhukira min la'anan wa yaqulu ahlus samai ruhun khabithatun ja'at min qibalil ardi qala fa yuqalu intaliqu bihi ila akhiril ajal kuma wannan addu'an da suma za su yi ma ran kafiri kenan idan ta fito ta tafi sai jihan ma shi sai aka ambaci irin warin da mala'iku za su ji na wannan ran sai ba su taba jin irin wannan wari ba sai ce Allah ya la'anci wannan ran da jikin da ya fito a ciki a cikinsa saboda wannan warin da yake so ya bata to kowane ba sa so su bude masa sama saboda wannan wari to hadisi yana da zawo ishe sai a ce mummunan rai ta zo daga ƙasa qala fa yuqalu sai ce a maida shi kasa shi har zuwa ƙarshen duniya qala abu huraira faradda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ridatan kanat alaihi min anfihi hakaza suke annabi sallallahu alaihi wasallam da wani dan kille mai dan laushi sai ya a hancinsa haka dan ke basu wannan labari an gane wannan ya nuna kenan sai annabi har kamar yana nuna musu aikace yadda warin abun zai dame sai haka misali sai mai da wannan dan kille rita shine ma'anan saubur raqiqun dan tufa dan mai laushi laushi shine ma'anan rita anan wanda annabi ke rike da shi wannan na sha biyu kenan wato mala'iku suna maran mumini addu'a a lokacin da aka karbi ran za a kai shi sama kenan sai na sha uku du'a'uhum bisalami ala janbatai as-sirati addu'an da suke ma musulmai mumine a lokacin da suke gefen sirari domin lokacin da aka zo tsallake sirari akwai mala'iku a wurin sahi suna cewa Allahumma sallim Allahumma sallim ya Allah ka kutar da musulmai ya Allah ka kutar da muminai suna wannan addu'a sallim sallim to wannan addu'an shi ma kaga suna ma muminai akan wannan addu'a an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة النبي وترانا يا أنبتا مسوات وشيتو فقال إن الناس يؤرضون على جسر جهنم wato mutane za a bijiro da su a kan gadon jahannama wa alaihi hasakun alhasak shi ne wato wani icce ne mai kaya wanda in aka sare aka yi ya buce mutum bai isa bita ta inda yake ba saboda tsananin ƙaya. da shi ne za a gada da mutanen da suke wato larabawa in suka yanka ah, nama akuya to a kansu suke shimfiɗa fatun awaki saboda yana da abun nan da ake rataya fata a jikinsa daga sama to shine ma'anan hasaka din nan wato icce ne wanda yake mai kaya wanda la kadu ahadu yamshi alaihi idha yabisha yabisa tun ba zai isa ya tafiya a kansa ya bushe saboda mummunan kaya din to akwai wa'annan kaman kugiyoyi su sannan wa da kugiyoyi kuma irin wanda ake kamun kifi da su amma su kuma na lahira a gefen jahannama mutu yana wucewa suna cafkowa za ga wani ya wuce gaba ɗaya tsago a jikinsa Allah ya kubutar da shi ce dai mun sha da gyar <laughs> wani kuma nan ne za su jawo shi sai a jefa a jahannama kamar yadda hadisi ya zo to nan annabi nan alaihi ba mu labari kenan akwai kalali wato gogiyoyi yuqtafu annasu ana suna jan mutane suna fisgan mutane a kan gadan jahannama ɗin, wa bi jambatayhi al mala'ika a gefen wannan mai sunansa siradi din akwai mala'iku ya kuluna Allahumma sallim Allahumma sallim ya Allah ka kutar da bayinka ya Allah ka kutar da su kaga shi ma addu'a ne mala'iku suke ma mutane muminai bayin Allah na wannan yana nuna daga cikin wato addu'o'in da mala'iku suke har a lahira ma suna ma mutane addu'a bayan kuma a duniya ma suna masu addu'a kuma yana nuna mana wato mala'iku suna da rahama suna da tausayi suna da kuma shafaka ga mummine ba sa so mummine su samu su shiga wuta wa kama tad'u mala'ikata lil na kama yadda mala'iku suke ma mu'minai addu'a wa tusalli alaihim suna masu salati bi ma'ana suna masu addu'a wa tastaghfiru lahum suna nema masu gafara fa innaha tubghidul kuffara mu'minai saboda son su da mu'minai shi yasa suke musu wayannan addu'o'i to kuma suna kin kafirai suna kuma addu'a a kansu maimakon su musu addu'a ya da'una lahum ya da'una alaihim su kuma kafirai wa tal'anuhum kuma suna la'antar su wa tanzilu minas sama'i kuma suna sauko daga sama domin su makafirai ukuba wa takunu auna lil mu'minin kuma suna taimakon mu'minai akan kafirai kama wa fi ghazawatin nabi sallallahu alaihi wasallama kama yadda ya ku a yagogin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da yawa Allah zai turo mala'iku su taimaka ma mu'minai ya zo a cikin wato an-nusus min al-kitabi was-sunnah kathiratun fi hadha al alkur'ani da hadisi da yawa ayoyi sun zo akan hakalin da suke nuni akan mala'iku suna saukowa daga sama su taimaka muminai su makafirai azaba a duniya sannan kuma suna la'antar su aka wasu ayyuka da suke yi a duniya kuma famin dalika qauluhu ta'ala إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين kaga yake kenan lallai waɗanda suke kafurai kuma suka mutu suna kafuran, to lallai la'anta Allah ta tabbata a gare su sa'annan mala'iku sun la'ance su mutane gaba da sun la'ance su kaga mala'iku sun la'ance su annan suna la'antan kenan kafurai. Allah ya sake fadi kaifa yahdillahu قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما وانشان آية تبا la'antan Allah da ta mala'iku da mutane gaba daya wanda suke kafirai sun mutu kuma suna kafirai makoman su jahannama wa hadha al min al-mala'ikati wal iyaz min al-mala'ikati wal iyaz billah yashabu sahibahu ila yawmil qiyamah ce wannan la'anta a duniya suke yinta to kuma za ta bi wannan mai wanda aka masa din har zuwa lahira kama qala ta'ala wa man azalama mimman iftara 'ala Allah kadiban ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kazabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin alahira ne wannan Sai Allah wato la'antan Allah ya tabbata akan azzalumai mala'iku ne suke wannan la'anta Allah yake fari anan ba wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya jingina ma Allah madauki sarki to a ran da za a bijiro da su zuwa ga ubangijin su mala'iku sune al-ashabin nan za su dinga fadi wayannan sune suka ƙaryata ubangijin su ko suka yi ma ubangijin su gariya su ce la'ana ta tabbata akan azzalumai wanda suke allazina yasudduna an sabilillah wa yabuna iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun duka malaiku suke faɗi wannan kaga suna la'antar kafirai a duniya la'annan nan kuma har lahira ma suna la'antar su wal ashhadu huna humul malaika وقيل هم الملائكة والأنبياء والرسل وسائر البشر malai cewa ana nufin ana su ne mala'iku da annabawa da kuma rusul manzanni wa bashar da sauran mutane gaba daya na kirki wal jan hatta aljanu wa shahidu abinda muke so a nan a gane annal mala'ikata yal'anuna al-kafara mala'iku suna la'antar kafirai yawmal qiyama wal iyaz billahi ranar qiyama Kalar al-qurtubi al-ashhadu al-mala'ikatu al-hafaza mala'iku wanda suke kiyaye dan adam sune al-ashhad wa dhukira dhalika wa dhukira dhalika an mujahid wal a'mash wa hima. malam mujahid da a'mash su suka daga gurin su aka nakalto wannan maganan da wasu su ma a tafsirin imam al-qurtubi وهم كذلك يلعنون أهل النار حتى ننكم زاس من أنتم يوتا يوم القيامة أرام القيامة بعد تقري أهل الجنة لهم بايا متانين أن الجنة سن تبتا لشيوا سن يوتني سن مغنى دسو كما قال تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين nan kuma a ranar kiyama bayan an raba ‘yan wuta sun shiga wuta ‘yan aljanna sun shiga aljanna ‘yan aljanna sai su kira mutanen wuta su ce kun kun samu abin da ubangijinku mu mun samu alkawarin da Allah ya mana muka yi da'a za a samu aljanna za mu ciki yau ko kuma kun samu alkawarin da Allah ya muku sai eh, sun samu sai ce na'am shikenan sai mai kira ya kira a tsakanin su ce Allah ya tsine ma Allah ya la'anci waɗanda suke azzalumai waɗannan malamai sun ce mala'iku ne za su yi wannan kiran su la'anci kafirai anan qala al-qurtubi rahimahullah fa adana mu'adhdhin bainahum ayna da wa sautu mu'adhdhin min malaika daga mala'iku su wannan kiran فقد سبق أن الملائكة تلعن روح الكافر bayani ya gabata mala'iku suna la'antan wato ran kafiri a hadisin da karanta da zu ruhun khabithatun ja'at min al-ard maganar da suke faɗi kenan وقد ورد كذلك أن الملائكة تدعو بالعذاب حككما حديثي دي واسنزو ملائكة سنة الدعاء دا عذابا والغضب دا هشن ألا على قوام أكوس متاني بسبب أعمال سيئة سبول وسمونا أن أيكا دا سكي ومن ذلك تكتشكي du'a'uhum ala al-muhdith fil madina malaiku za suna ma wanda duk ya kirkiri wata bid'a a garin madina suna la'antarsa akwai hadisai da yawa wanda ciki da ciki akwai wanda mai littafi zai kawo mana hadisi na farko an anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala al-madinatu haramun min kaza ila kaza hadisin na aliyu ya zo almadinatu haramun min airin ila sau wasu duwatsu ne manya-manya a kudu da arewa da madina ayir yana ta a kudu da madina bayan sulhulaifa shi kuma saur yana bayan dutsen uhudu ta can arewa da madina wanda nan ne iyakan hurumin madina gabas da yamma kuma akwai duwatsu da annabi kira su alharrataini ko labataini don ma baina labataiha akwai hadisi a zai zuwa haka gabas da yamma kuma to masana malaman a saudiya da hukuma sai suka tashi sai aka samu wannan wurin aka je aka yi sobeyin sai aka sa aka zagaye madinan gaba daya sai aka duk inda aka je misali daga nan sai aka fa wani allo babba sai rubuta a sama in kana fitowa daga madina sai ga rubuta nihayatul haram in kana shigowa sai ga sa bidayatul haram inda wannan hurumin da in mutum ya yi wani abu to ya ci ga wannan la'antar da Allah da annabi sallallahu alaihi ya faɗa to sai suka kewaye wa'annan wurare ta arewa kamar yadda na faɗa akwai jabal ayir ta kudu kai ta arewa akwai jabal sau ta yamma akwai laba ta gabas kuma akwai laba su ne labatai ne to sai aka kewaye wannan wuraren gaba daya da alluna wanda yin mutum zai shigo da ka kusa wurin za ka ga manya-manyan alluna din za su za ka su rubuta da turanci su rubuta da larabci nihayatul haram ko bidayatul haram ko haram statue ko kuma haram end ya za ka su rubuta saboda in ka shigo ba sai ka so akwai wannan hadisi akan mutum من أحدث فيها حدثا أو آوى مهدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا sai mutum ya kiyaye ba a tsintuwa ba a yanke icce ba a kashe wata dabba ba a wani mummunan aiki a wannan wurin to shine wannan hadisi wanda yayi wani hadasi kaman da malaiku suna la'anta wanda yi wani mummunan abu ya kirkire wata bidi'a a Madina shi da kawo mana hadisin Anas al-Madinatu haramun min kaza ila kaza shine abin da na faɗa min ayr ila faw ko min eh, min ila faw la yaqda shajaruha ba a yanka itatuwa a madina ko a makka makka ma suna da wannan harami da duk wanda zai shigo don ana kiransa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi inna Ibrahim harrama makkata wa inni haramtul madina a hadisin da zo cikin buhari to anan man la yaqda shajaruha ba yanke icce a ciki wala yudas fiha hadathan ba a kirkiran wata bid'a a madina man ahdasa fiha hadasan duk wanda ya kago ko ya kirkiri wata bid'a a Madina to fa alaihi la'natullah ko la'antan Allah kansa wal mala'ika da mala'iku wan nas ajma'in da mutane gaba daya to kaga wannan shine hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito وفي مسلم رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى مهدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف wannan kenan a hadisin abu hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam madina akwai yana da wani hurumi a wannan hurumin duk wanda ya kirkiri wata bidi'a ko ya taimaki mai bidi'a shine awa muhrisan ya ba shi mafaka ko wani ya laifi ana neman su ya ba shi mabuya ko ya ba wani mai mummunan aƙida ko mai mummunan aiki mafaka ya ba shi ko da haya ne ko wani abu to zai shiga wannan fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina la yaqbalu minhu yawm al qiyamati adl anan wasu malamai sun ce al adl qurba duk wani aikin da zai kusa shi da Allah Allah bai karba kusan ce a al adl din nan farida ba karban faralinsa ba karban kuma nafilansa ko suka ce a sarfu din nan at-tauba Allah bai karban tubansa bai karban ayyukansa na gari kaga dukkan da yadda aka dauka akwai hatsari ke mutum iyayi farali ba za a karba ba iyayi nafila ba za a karba ba me zai yi to a karba ko kuma a ce idan mutum yayi wata ibada za ku san da shi Allah ba za a karba ba iya tuba ma ba za a karba ba kaga duk ba sauki kenan to malamai sun fassara shi da wannan fassarorin guda Bibbi kowannensu to Allah ba zai karbi aikin da yake yi ba malamai sun ce me yasa Allah ba zai karbi aikin sa ba kuma bid'a ko ina ai bid'a ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum mutasatul umur kuma yasa tafi hatsari a Madina saboda madina nan ne inda aka saukar da alkur'ani inda annabi ya rayu idan mutum ya yi wata bidi'a a madina musamman mazaunan madina wani yin da zo daga waje yana gani sai dauki wannan ibada ne ce da suke garin annai ma suna kaza kenan ya zama ibada shi yasa ya zama ya fi tsanani akan ko ina aka kawo ɗan nan wato la'anta guda kusan uku na Allah da na mala'iku da mutane gaba daya a kansa saboda shi ya kamata ce ya rike sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam mai rayuwa a wannan wurin yakan kare to da yayi wani ya gani ce to ga dan gari ma sai kaga shi ma ya zama masa abun nan Sala ibnul afir ibnul afir yana da littafi an-nihaya fi gharib hadith yana dauko kalmomin hadisi yana fassarawa babban littafi ne da yana da girma a malaman hadisi ce al'amurul munkarul ladhi laisa bi mu'tadin wala ma'rufin fi sunna wato alhadar da ake magana nan shine mummunan aiki wanda ba a saba da shi ba ba sananne ba a sunna wal muhudis shi kuma muhudis din ma yurwa bi kasri dali muhudis, wa fataya ko muhudas, alal fa'il wal maf'ul duk ce muhudis shi mai bidiya sai muhdath shi aikin da aka kirkira ana yin sa fa ma'ana al-kasr ma'anan kasar muhdis kenan man nasara janiyan wanda ya taimaka ma wato mai laifi aw awahu ko ya bashi mafaka aw ajarahu ko ya kare shi min khasmihi daga wanda yake so ya kama shi ya rama ko ya yi masa wani hukunci wa hala bainahu bain an yuqtassa minhu ya shiga tsakaninsa da kuma tsakanin a masa wani wato kisashi da ya kamata a masa wal fathu kuma al muhdath huwa al amru al mubtada shine al amarin da aka kirkiro shine ma'anansa kenan ويكون معنا الإيواء فيه الرضا والصبر عليه daga cikin abin da zai zama ma'anan taimaka masa akwai yarda da aikin da ake yi na bid'a wato shi ma yana shiga kenan mutum ya taimaka ma wato taimako abin nan yarda da bidi'a a madina shi ma ya shiga maganan kamar taimaka masa ne to yana gani bai yi magana ba ya samu nasuwa ana wani mummunan abu a madina yana kallo ko a makka to kamar shi ma ya taimaka kenan ya shiga wannan magana wasabra ne ko kuma yana gani yana shiru bai yi magana a kai ba bai abin da zai iya domin gusar da wannan ba shi ma ya shiga wannan fa innahu man radiya bil bid'ati aw aqarra fa'ilaha wa lam yunkir alayhi faqad awahu domin duk ya tabbatar da wata bid'a mana yana gani yayi shiru bai magana ba ko kuma ya tabbatar da mai yinta bai musu ba to lalle ya ba shi mafaka kenan وفيه وفي الحديث akwai kuma hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi iyyakum wa muhdathatil umur ina kashedin ku da fararru abubuwa جمع محدثة بالفتح وهي ما لم يكن معروفا في الكتاب ولا سنة ولا إجماع محدث da fata dal shine abin da ba a sani a alkur'ani ba ko sunna ko ijma'i in ji ibnu al-asir a littafinsa an-nihaya فالإهداث الذي تلعن الملائكة فاعله وناصره والله أعلم هو الابتداء في الدين wace bidi'a ne ko meye ne mutum zai yi da zai cancanci wannan la'ana ta mala'iku malace wata abin da yake shine wato bidi'a wanda ƙago wani abu a addini shine idan mutum ya ƙago to akwai la'anta wanda ya taimaka ma wanda ya ƙago shi ma akwai a la'anta a addini wa ka'annal madinata lamma kanat muntaliqal islam su ce me yasa haka kuma ya zama yana da tsanani saboda lokacin da madina ta zama ita ce wato daga wurinta ne musulunci ya fara haskawa gaba ɗaya daga dan ya fito wa ma'awa afidatal mu'minin kuma makoma ne na zukatan mu'minai kamar yadda annabi ibrahim yake waj'al afidatan minan nasi tahawi ilayhim to ma'awa ne wato duk wani musulmi in ka je madina ka dawo gobe sai ka ji kana tunawa in ka je madina sai ka samu nasuwa ko kana da wata damuwa sai ka ji kawai ka samu nutsuwa ba za ka samu wani abun nan ba saboda addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya madina in ka je maka sai kana bosawa ku tafi mun ka sa kanka a madina sai gaba ka so ku barin madina saboda wannan sai ka samu wannan nutsuwa a zuciyanka wa ma'arizul iman kuma matattara ne na imani lokacin da madina ta zama haka to sara al'amalu fihi kas sai zama duk aikin da dan madina zai yi to wani sai kalli wannan aikin sunna ne fa inna man ra'a amala ahli al-madina wanda ga aikin mutanen madina zannahu sunnatan anin nabi sallallahu alaihi wasallam sai dauka sunna ne daga annabi wa yakunu al-ibtida'u fi a'zamu min al-ibtida'i fi ghayriha sai bid'a a madina ta zama ta fi girma akan yi bid'a wani gari daban jami'aha ko wal bid'u jami'uha falalatu bid'a dai gaba ɗayan sabata ne كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحدث من أحدث حدثا أو آوى مهدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأن قرقر وتبدئة وتيمكا من بدئة أقول أنت الله ولا أنت ملائكو ويمتاني قبائع لكنه في المدينة أعظم وأشنع سيدي مدينة يا في جرمة ya fi tsanani ya fi hatsari ya fi muni wa sahibuha mu'arradun lil wa'id ash-shadid wanda ya bidi a Madina kuma akwai wato yana bijiro makansa ne ga azaba mai tsanani allazi zukira fil hadithi al mutaqaddim wanda aka ambata a hadisin da ya gabata falyahdhar al muslim muslim sai ya zama ya tsoraci an tanalahu hadhihi al uquba kada ya yadda wannan addu'an ta fada masa shine ma'anan kenan don addu'a na mutum ya yadda ta fada masa to kaga zai ya shiga uku kenan ce Allah ya la'ance shi mala'iku a mutane gaba da ta ce mutane gaba da duk annabawa sun taru sun la'ance wannan mutum da mutumin da Allah ya la'ance shi mala'iku suka taru suka la'anta duk mutane duniya gaba da suka taru suka la'anta na mafita ne na shiga uku kenan to sai mu kiyaye wannan kenan yin bid'a musamman ke samu kansa a wuri mai girma irin Madina ko Makka sai kiyaye wannan ce wal yahris ala sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallama mutum yayi kodayi akan raya sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama wala siyama ahlul madina ballantana ma mazaunin madina yasa zama a irin madina akwai falala akwai kuma hatsari in kai aikin alheri kana da lada in kuma mutum yayi mummuna abu to ana ninkawa in yana wannan hurumin yasa yana daga cikin abin da alhazai ya kamata a sanar da su in za su yi aikin hajji wato a gaya musu falalan madina sannan a gaya musu kuma hatsarin rayuwa a irin madina to kaga mutum sai ya zama sai kiyaye kansa wata rana mun je a gidan wani wasu alhazai mun masu wa'azi muka kawo masa waɗannan hadisai daga Allah sai guda uku kowa da ya tsinci abu ya sa aljihu ce malam don Allah a karɓi wannan wasu a ah, ba mu da kai ah, <laughs> sun kuwa ne na ɗaukar ce a ba mu sun zaurata saboda ba san wannan hukuncin ba wani tasbaha ne ya gani ya sa aljihu wani kuɗi ya tsinta ya sa aljihu wani ko rawani ne duka suka kawo man ce ba za mu karɓa ba don aka ga sun tuwa a madina ba za a karɓa ba a ɗauka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara don la la la la yultaqatu saqiduha ولا yuqtala قلاها ولا يقضى شجرها illa لمنشد haka annabi ya fada mutum ya dauka ya saka su cikin wahala to in kun gani ba ba zuwa zaka yi ka ba irin wannan da suke sa al-mafqudat ba suna da wannan loss and found ga sun sa manyan rinkuna a ko'ina duk wanda ya tsinci abu ya kai wurin to in ba nan ka kai ba kada ka dauka ko ne ya ka gani don annabi ya hada kintuwa a Madina ya hana sare ce a madina ya hana tsoratar da firgita dabba ma a madina abu hurairu ce da na samu wannan hadisi na ji daga annabi ce zan fita bayan gari in na ga barewa tana cin ciyayi sauri sauri in a hankali don kada ma ta ji motsi ta dan daga kai don kada in shiga wa'idi na wannan hadisi abu hurairu abin da ya fara kenan to haka kaga ba a kace dabba ba a tsun icce in ka ganci a madina in dai ba fulawa kai ka sun cuka ba ba a taba shi don la ku za ku shajaruha za akwai ciyayi ma ba a cirewa sa'a abu sa'id al yana wani wuri da ake kira wadul aqi a madina wata rana yana cikin gidansa a bene sai ya hangi wani mutum bawa yana kiwon dabbobi yana dukan ce da sanda ciyayi suna fadowa yana dabbobi suna ci ya zo ya kama wannan bawa ya karbi duk kayan bawa ya bar masa kawai ya abin da zai suturta al'auransa ko ya tafi bawa ya je gidansa ya faɗa cewa fana ga wani abin da ya abu a sa'id al-khudri ya mu mutanen gidan suka zo suka same shi suka ce ya kai ba bawan mu haka ce a na ganci yana buga ice a cikin haram ce to ba mu kayansa don Allah ayi hakuri ce a ce ma a a ma'azallah an arudda shay'an naqalanihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tsare abinda annabi ya bani ce halal ina ne mai da muku shi in kuka ga wanda yake sa'ar ice a Madina ku yi mishi abin da ake kira asal ku karbi duk kayan ya zama naku halal ne sai Allah kiyaye in mai muku shi a gani to saboda girmama hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ice ma ba yadda ko da na dabbobi ko shi yayin wurin ba a ba dabba ba don a ba dabbobi saboda alfarman wannan wurare na'am to kaga daga cikin alfarman su ma har mala'iku suna la'anta wanda ya mummunan abu a wurin Allahu akbar Allahu akbar